يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زعم تجعب ذكرات لتاس بلوغ المرام إن شاء الله من أجل كتاب الطهارة باب الحيد حديثي نتريد حمسن دفل وعن أم أطية رضي الله عنها أنكر بحديث نتريد أم أطية الله يقارى متى ana kiranta ummu atiyya shine alkunyarta amma asalin sunanta nusaybatu bintul harisi nusaybatu bintul harisi tana cikin manyan mata a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ita ce ma ta wanke gawan yar fari ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wacce ake kira zainab Allah ya kara musu yarda ummu atiya ta ce kunna la na'uddul qudrata mun kasance mu mata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma lissafin ruwa mai launin ƙura shine al kudura ma naha nahwa as-sawadi wal-gubra mugunya ruwar mugunya da ke fitowa daga al'auran mace a lokacin da ta gama haila shi ake kira al ruwa da yake da launin ƙasa wasufra da ruwa da yake da launin yalo ba ma kirga su ba da tuhuri inda bayan alamar tsarki ya bayyana ba ma kirga su shay'an a matsayin wani abu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam rawahul bukhari الإمام البخاري يرويته حديث الكتاب الحيض باب الصفرة والقدرة في غير أيام الحيض حديث يتريق إشرين دشدة وأبو داود دكما الإمام أبو داود ينا كتاب الطهارة باب في المرأة ترى القدرة والصفرة بعد الطهور حديث يتريق لبقي واللفظ له وما لفظنا الإمام أبو داود نه wannan mata tana cikin manyan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummu atiya ta ruwaito hadisai da dama duka littafan hadisai idan ka duba za ka ga hadisanta gaba ɗaya littafan hadisai kama daga sahihul bukhari har zuwa littafai na asabu suna tana bayyana hukuncin ruwa wanda ke fitowa daga al'auran mace a bayan bayyanan alamar tsarki gare ta shi yasa ta ce da tuhuri don haka as-sufra ma'un asfar kama'il juruhi idan ka duba littafin aunul ma'bud sharhi na sunan abi sharhin wannan hadisin asali idan aka ce as-sufra ruwa ne da yake fitowa daga rauni da mutum ya ji idan mutum ya ji rauni akwai ruwan da yake fitowa daga wannan ciwon wal kudura ta al kudura ma'un mamzujun bi humra wa ahyanan yamzaju bi uruqin shi ma ruwa ne da yake fitowa daga ciwo amma da daddan ciwo wannan shi ake cewa mugunya kowannen su wato ruwa ne da yake fitowa daga ciwo as-sufra da kuma al launinsu launin su yana bambanta wannan launinsa yana zama kamar yalo wancan launinsa yana zama ruwan ƙasa wakila ma huwa bi launin ma'il wasafil kadir kama ja a fi kitabi aunin ma'abud yani sharhi sunan abidaw yana aunin ma'abud da mujallar na farko shafin 499 ruwan da ya fito da launin yalo da kuma ruwan da ya fito da launin ƙasa daga al'auran mace a bayan bayyanar alaman tsarki gare ta wannan ruwa ba a lissafinsa a matsayin ruwa a matsayin jinin haila abinda ita umma abiyya take faɗa kenan a nan ra'ayin malamai ya kasu kashi uku na farko akwai malaman da suke cewa inna huma laisa bi haidin mutlaqan wannan ruwan da ke fitowa daga al'auran mace ruwa mai launin yalo da kuma ruwa da yake da launin ƙasa wannan wato gaba ɗayansa ba haila ba ne don haka suna kafa hujja da wannan hadisin na umma atiyya saboda cewanta shay'an a ƙarshen bangana ya'ani ma'ana shai'an shay'an ay shay'an min alhaidi ba ma lissafin waɗannan ruwa guda biyu da suke bayyana ga mace a bayan bayyanar alaman tsarki idan waɗannan ruwan sun fito ta ce ba ma kirga su shay'an min alhaibi a matsayin wani abu na haila kaga zahirin lafazin ummu atiya yana ba da ma'anar al'umum al'umum yana game dukkan wani hukunci na haila saboda haka akwai malaman da suke cewa gaba daya idan mace ta ga ruwa ya fito daga al'auranta wannan ruwa ya taho da launin yalo ko ko ya taho da launin ruwan ƙasa wannan ruwa ba haila ba ne samsam ko da ma a lokacin bayyanar jinin haila ne ba ma lokacin da hailan ta ɗauke ba wannan shi ne fahimta na farko fahimta ta biyu annahuma haidin mutulakan akwai malaman da suke ganin idan mace ta ga ruwa ya fito daga al'auranta mai launin yalo ko launin ruwan ƙasa wannan haila ne dalili kuwa saboda akwai hadisin da aka samu wanda yake karo da hadisin ummu abdiyya din nan hadisin yana cikin littafin muwatta na al-imamu malik hadisin alqama bin bilal gyatumarsa ta ba shi labari ana kiranta marjanatu maulati aisha ummul mu'minin baiwar aisha ce zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat aisha tace ita wannan matan marjana ta ba ma ɗanta labari shine alƙama bin bilal ana ce mar alƙama bin abi alkama shi ma baban shi an ce bawan aisha ne mamansa baiwar aisha da babansa da mamansa duka bayan aisha ne allah ya ƙara musu yarda to gyatumarsa ana kiranta murjana ko a ce mata marjana take ba shi labari bayan rasuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kanan nisa'u ya ba'asna ila aisha ummul mu'minin biduraja mata a garin madina sukan aika ma aisha wato sukan aika mata da tandu shine kamar wata 'yar gora wanda sukan sa turare a ciki akan ce mai sufaitun ya ne tsaggiyar tadda firufihin mar'a tsibiha larabawa sukan yi ajiyan turare a cikin irin wannan tandun sai su aika ma aisha za su saka auduga a cikin wannan tandun wa huwa hifshu aidan hakan ce masa adrajun wa diraja fi hal za su saka za su dauki auduga su lakaci jinin da ya fito daga al'auransu sai su saka a cikin wannan tanzu sai su aika ma Aisha Allah ya kara mata yarda yas'alnaha ani salati suna ta wannan jinin da yake jikin audugan nan shin jinin haila ne ko kuwa ba jinin haila bane ita matan ta ce idan aka kawo wannan eh, wato tanzu ga Aisha ga auduga a jiki zaka ga audugan fiha sufra audugan ta zama yellow min damil haidi saboda jinin hailan da aka sa a jikin wannan auduga to aisha sai ta aika musu la ta'ajjalna hatta taraina alqassata albayda kar ku yi garajen wanka ku kama sallah sai kun ga farin ruwa ya fito muku turidu bidhalika tuhura min alhaidi kada ku yi garajen fara yin sallah sai kun ga alqassatu albayda wato wani farin ruwa ruwa mai launin farar ƙasa ya fito daga cikin daga farjin ku a wannan lokaci ne yake nuna cewa kun gama al'ada wannan yana cikin littafin muwafa kitabu taharati jami'u guslil janaba babu ma ja'a fi tuhuril ha'ib hadisi na 105 kaga wannan hadisin yana karo da hadisin ummu atiya saboda hadisin yana nuna cewa matan da suke aika ma Aisha Allah ya kara mata yarda auduga wanda suka sa jinin al'adansu a jiki shi wanda ya bada labarin yana cewa audugan yana da launin yalo amma duk da haka aisha za ta ce kar ku yi garajen wanka sai kun ga farin ruwa ya fito daga al'auranku wannan alƙafsatul baiba shine asali alamar da take nuna cewa mace ta gama al'ada to wannan hadisi yana nuna cewar kenan haila takan zo da launin yalo ga kuma hadisin ummu atiya tana nuna cewa mu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu lissafin launin yalo da launin ruwan kasa da ke fitowa daga al'auran mace ta ce ba da tuhuri idan dai alamar sarki ya bayyana ba ma kirga shi a matsayin komi to waɗannan malamai suna ganin cewar haila ta kan ɗauki launin yalo don haka yasa aisha ba ta la'akari da shi takan ce ku jira bayyanar faruruwa fahimta ta uku ita ce in kana fi zaman al'ada fahuma haidu idan mace tana cikin lokacin al'adanta ne sai ta ga jini ya hito mata launin yalo ko wani ruwa ya hito mata mai launin ruwan ƙasa misali ta saba yin al'ada kwana bakwai ta yi kwana uku sai ta ga wannan ta ga launin jinin ya canza ko ta ga wani ruwa ya fito mata daga al'aura wannan ruwa ya zama to launinsa ruwan kwai ko kuma sa ruwan ƙasa malamai suka ce wannan ruwan shi ma haila domin ba ta gama kwanakinta na al'ada ba tun da ba ta gama kwanakinta na al'ada ba hailan tana iya canzawa wannan gaskiya ne hailan tana iya canzawa jinin yana iya canzawa ya ba da wani launi shi yasa ummu atiya tace ba'da tuhuri in dai bayan bayyanar alaman tsarki ne bayan bayyanar wannan farin ruwa wanda ke shine alamar mace ta gama al'ada to idan wannan alaman ta riga ta bayyana to duk wani launi da ya bayyana a baya ba a daukar a matsayin haila ko da mace ta yi wanka sai wani ruwa ya fito mai launin yalo ko launin ruwan ƙasa ba za ta yi la'akari da shi ba ta ce ba da tuhuri bayan bayyanar alamar tsarki saboda haka idan kafin bayyanar alamar tsarki ne fa kaga wannan ya nuna cewar haila ne musamman la'akari da cewar Allah subhanahu wa ta'ala wa yas'alunaka anil mahidi qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid فالصفرة والقدرة داخلة في أموم, fi أموم الآية fahuma haidun fi zaman al'ada duk wani launi da ya bayyana na ruwa daga al'auran mace a cikin kwanakin da ta saba yin al'ada ana la'akari da shi a matsayin wannan shi ma jinin haila ne domin hadisin ummu atiya abin da take faɗa shine kunna la na'uddu al-qudra was-sufra ba'da at-tuhur ba'da tuhuri la qabla tuhuri ba'da da tuhuri la na'udduhuma shai'an. ba ma lissafi da launin da ya bayyana daga al'auran mace launin yalo ko launin ruwan kasa a matsayin al'ada in dai bayan bayyanar alaman tsarki ne kaga wannan an samu alkaidu a ta akwai kaidi akwai takunkumi a cikin maganar ummu afiya ba wai ta ce kunna la udul kudura wa sufra abadan ba ta ce haka ba ta ce ba'ada tuhuri ba'ada tuhuri kaidi ne bayan bayyanar alaman tsarki in bayan bayyanar alaman tsarki ne to canjin launi na wani ruwa da yake fitowa daga al'auran mace wannan baya sa mu dauka jinin haila ne ah, kaga kenan tana nuna idan kafin bayyanar alaman tsarki ne fa wato ya dubu dalala wadiha ala anna hadha dam in kana qabla tuhri fa huwa haid in kafin bayyanar alaman tsarki ne to babu shakka haila yani fi ayyamihi wa ma adaha la yakunu haiza in mace ta saba yin haila kwana bakwai sai kwana uku sai ta ga wani ruwa ya fito mata launin yalo ko launin ruwan ƙasa ko wani launi daban wannan babu shakka ruwan shi ma haila ne domin me dama ta saba yin haila kwana bakwai wannan launin da ya canza baya nuna cewar hailanta ya kai wa haza huwa ra'ayur rajihi wannan shine fahimta mafi inganci kuma Shi ne za ka samu a littafin al-majmu' sharh al-muhazzab kitab at-tahara mujallad nabi da 399 al-imam an-nawawi yana cewa wa fi ulama ifi sufra wal kudura fahimtar malamai game da launin ruwan kwai da launin ruwan kasa wanda ke fitowa daga al'auran mace anna sahiha fi mazhabina annahuma fi zaman al-imkani aibun illa tataqayyad bil 'ada ونقله صاحب الشامل عن ربيعة ومالك وسفيان والأوزائي وأبي حنيفة ومحمد وأحمد وإسحاق sannan ita ce fahimtar akasarin malaman sunna hadda al'imamu malik bin anas domin al'imamu malik ne ma ya ruwaito hadisin ita marjanatu da take ba da labarin mata suna aika auduga da jinin haila a jiki ga aisha saboda ta gaya musu ko al'adarsu ta ɗauke sai aisha ta ce ku yi haƙuri la ta'ajalna hatta taraina bai ba kar ku yi garajen yin wanka sai kun ga alamar farin ruwa ya fito muku don haka babban abin da ya kamata mace ta kula da shi shine bayyanar alaman farin ruwa sai la'akari da abubuwa guda uku na daya kwanakin da ta saba haila na biyu bayyanar farin ruwa dinnan don ka'ida ce kowace mace tana fitarwa ana samun larura da ke sa wasu matan ba su gani to a nan ne ake amfani da auduga a saka a cikin al'aura idan audugan ya fito babu alamar jini ya nuna cewar kenan matan ta samu sarki wannan yana cikin kitabul insaf kitab kitabu tahara babul haizi mujallar na farko shafin 376 hadisi na gaba wa an anas wa an anas an karbo daga anas Allah ya kara masa yarda annal yahuda kanu idza habatil mar'atu fihim yahudawa sun kasance idan mace ta yi haila a cikin su lam yu'akiluha ba su cin abincinta ba sa cin abinci da ita فقال النبي صلى الله عليه وسلم في النبي يتي اسنعوا كل شيء وايكتا دكان komai illar nikaha in banda jima'i tarawa da ita shine annikah hadisin al-imam muslim rawahu muslim lafazin hadisin shine an anasin anna yahuda kanu idha habat maratu fihim lam yu'akiluha wa lam yujami'uhunna fil buyut idan mace tana haila a cikin yahudawa kasan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da yahudawa a garin madina to al'adarsu ita ce idan mace tana haila ba su cin abincinta walam hunna fil buyuti ba sa ma mu'amala da waɗannan matan sai su nisance su fasa'ala ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam sai sahabban annabi suka yi tambaya gare shi shine sai Allah ya saukar da aya ta 222 ta suratul baqara wa yaf'alunaka anil mahidi qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatahurna فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما الله يتي اسمعوا كل شيء إلا النكاح ku aikata dukkan komai da mace mai haila in ba dai jima'i ba ne dukkan komai ku yi da mai haila in ba jima'i ba ne fa balaga zalika yahud sai labari ya isa ga yahudawa ga hukuncin da annabi ya yi game da mace mai haila faƙalu sai suka ce ma yuri du hazar rajulu an yada'a amin amrina shay'an illa khalafana fihi wannan mutumin baya son ya kyala wani abu na al'amarin mufaci ya saba mana akai duk wani abu in aka ce mu muke yi to sai ya saba mana wannan al'adar yahudawa ne suna kyamatar mace idan tana cikin al'ada ba a cin abincinta ba a mu'amala da ita ana nisantarta su kuma nasarafa ta tahawanu nufi amril haidi nasara ba su ɗauki haila komi ba fala tufarriqu bainal haidi wa tuhuri la jima'i wa fi gairi. kiristoci su ne nasara ba su damu da al'amari na haila ba ko da ta jima'i ne ko da ta wajen mu'amala ne babu ruwansu su kuma yahudawa fa sun tsananta wajen kyamatar mai haila da musulunci ya zo sai ya zo bil'itidal sai musulunci ya zo da wato mahalli a tsakanin yahudu da nasara nasara ba su damu da mai haila ba su kuma yahudawa sun tsananta kyamar mai haila musulunci da ya zo sai ya zo da hukunci da yake tsakanin biyu Allah subhanahu ya ce fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah annabi sallallahu alaihi wasallam yace isma'u kullu shay'in illa nikah ku yi dukkan wata mu'amala da mace mai haila in banda jima'i kaga an saba ma yahudu kuma an saba ma nasara hadisi na gaba wa an aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga aisha Allah ya kara mata yarda tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya amuruni manzon Allah ya kasance yana umurta na fa'attaziru sai in daura al'izar in ɗaura siket ni manzon Allah ya shafa jikina wa ana haidun alhali ina haila kaga irin wannan ilimi in ba matar annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam babu wanda zai karantar da shi sannan saboda muhimmancinsa saboda muhimmancinsa domin ayar alkur'ani ta yi magana akan mu'amala da mace mai haila shi sa aisha ta faɗa in ba don haka ba da ba ta faɗa ba saboda sirri ne tsakanin miji da matansa amma duk da haka aisha ta faɗa saboda karantar da mu yanda ya kamata mu zauna da mata masu haila sirri ne tsakanin mace da mijinta amma aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana umurta na in daura abinda ake ce ma al'izar shine kwarjale fa yubashiru ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa jikina wa ana haibun alhali kuma ina haila muttafaqun alaihi yana sahihu al-bukhari yana sahihu muslim hadisi na gaba wa an ibni abbas radiyallahu ma an karbo daga abdullah bin abbas Allah ya kara musu yarda an annabi sallallahu alaihi wasallam fil ladhi ya'ti imra'atuhu wa hiya haibun game da mutumin da ya tara da matarsa tana cikin jinin haila ƙala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya tafaddaku bi dinarin zai yi sadaka da sulan dinar sulan dinare yana daidai da naira 36,404 a bana aw nisfu dinarin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko kuma rabin sulan dinar rabin sulan dinar shine naira 18402 idan mutum ya tara da matarsa matarsa ce ya tara da ita tana cikin jinin haila zai sadaka naira 36404 ko kuma ya sadaka rabi shine a.

malamai biyar suka ruwaito hadisi na wato yana cikin sunan abi dawud babu itiyanil haidi min kitabi tahara hadisi ne 230 da sunanun nasa'i babu ma yajibu ala man ata halilatahu fi hali haibiha hadisi na 8770 kama akhrajahu al-imam at-tirmidhi aidan fi babi ma jaa fi kafarati itiyanil haid min abwab at-tahara hadisi ne 126 da kuma al'imam ibn maja yana kitabu babu kafarati man ata haiban hadisi ne 642 da kuma babu man waqa'a ala imra'atihi wa hiya haibun min kitabi tsahara al'imam imam ibn maja ya kawo hadisin wurare da yawa sannan hadisin yana cikin al-musnad al ahmad shi yasa yace rawahu al-khamsa bayan ashabu sunan guda hudu sannan a hada da al-imam ahmad akwai hadisin a cikin asunan kubra na al-imam al-baihaqi juma'u abwab ba. ya ce wa sahahahu al-hakim ibn hajar ya ce imam al-hakim ya inganta wannan hadisi wabnul ibn da kuma ibnul al-qattan wa rajjaha ghayrahuma waqafahu wa rajjaha ghayruhuma waqafahu eh, wani al-imam al-hakim da ibnul al-qattan yana ganin hadisin ya tsaya kan abdullahi bin abbas shine hadisi mawquf bai isa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba al-imamu abu dawud ya kawo hadisin nan ya ce haka zarriwayatu sahiha haka riwaya ta zo ingantacciya ƙada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum zai sadakan dinar au nisfu dinar ko dai ya sadaka da sulan zinare guda ɗaya shine dinar wanda ya daidai da naira dubu talatin da shida da ɗari takwas da hudu au nisfu dinar ko koyi sadakan rabin sulan zinari shine yake daidai da naira dubu goma sha takwas da ɗari hudu da biyu al'imamu abu dawud yana cikin waɗanda suka ruwaito hadisin nan ya ce haka zan to sahiha haka riwaya ingantacciya ta kawo to waɗannan hadisai guda uku da muka karanta suna tabbatar mana da mu'amala da ake yi da mace idan tana cikin haila wal istimta'u biha da kuma yanda ya kamata a cire sha'awa da jikinta shi yasa ibnu hajar ya kawo hadisan nan a jere don ya karantar da mu yanda ake mu'amala da mace idan tana haila yanda ake cire sha'awa da jikin mace idan tana haila don haka matsaloli ne kamar guda bakwai a takaice waɗanda ya kamata a ce mun sani na farko zahiri matsala ta farko wajibi ne mu sani ijima'i na malamai ala jawazil istimta'i Ibin mar'a akan cewa halal ne ka cire sha'awa da jikin mace ko ina ta jikin mace fi ma baina surra wa tahtar rukba matukar wato baka kai ga tsakanin cibiyanta da gwiwa ba sambanta daga cibiya da kuma kasanta daga gwiwa wannan akwai itifaki na malaman sunna babu sabani babu sabani akan cewa halal ne ka cire sha'awa da jikinta matarka idan tana cikin al'ada daga ina zuwa ina daga saman cibi da kuma kasan gwiwa wannan ba sabani akai me yasa ba a samu saɓani ba saboda ga hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda annabi sallallahu alaihi wasallam yana umurtanta ta ɗaura eh, eh, kwarjale wato shine al'izar siket annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa jikinta bi ma'ana ya cire sha'awarsa da jikinta alhali tana cikin al'ada wannan ittifaki aka samu na malamai in ka duba littafin ibnu qudama al-mughni kitabu tahara babul haidi a mujallar na farko shafin 414 ibn qudama yace wa yastamti'u min al-ha'id bima duna al-farj halal ne musulmi ya cire sha'awa da jikin mace mai haila inda bai kai ga al'auranta ba wa jumlatuhu anna al-istimta'a min al-ha'id fi ma fawqa surra wa duna rukuba cire sha'awa da jikin mace mai haila ta saman cibiyanta da kuma ƙasan gwiwanta ja'izun bin nassi wal ijma ibn kudama yace wannan halal ne saboda an samu nassin hadisi daga bakin Aisha Allah ya kara mata yarda kuma an samu ijma'in malaman sunna gaba ɗaya babu wani malami da yace haramun ne matarka tana al'ada halal ne ka cire sha'awa da jikinta matukar ba tsakanin cibiyanta da gwiwa bane haka al-imam an a littafin sa al-majmu kitabu taharati eh, yana kitabu eh, kitabul haifi mubasharatul haidi bayna surra war rukba mujallal nabi shafin 364 ce, amma ma siwahu يعني ما بين السرة والركبة فمباشرتها فيه حلال بإجماع المسلمين الإمام ya ce, saman cibiya da ƙasan gwiwa na jikin mace mai haila don an yi amfani da shi aka cire sha'awa wannan ba a yi wani laifi ba halal ne ya ce fi halalun bi ijma'il musulmi da wannan an yi samu ittifakin musulmai gaba ɗaya kaga in ka duba littafin almuguni mughni zaka ga wannan ijma'i in ka duba littafin al-majmu zaka samu haka kuma almuntaka muntaka sharh muwatta na al-imam al-baji mujallal na farko shafin 117 wannan ita ce mas'ala ta farko ka sani babu saɓani a tsakanin malamai akan cewa halal ne a cire sha'awa da saman cibiyan mace mai haila da kuma ƙasan gwiwar mace mai haila wannan ittifaka matsala ta biyu al uje ma na surra wa fauƙar ruku ba ina hukuncin cire sha'awa kuma da abin da ke tsakanin cibiyan da gwiwa tsakanin cibiyar mace mai haila da kuma gwiwanta wanda ita ce matsala ta biyu yani al-istimta'u bima duna surra wa fawqa rukba da kasan cibiyanta da kuma saman gwiwanta daga tsakanin cibiyanta da gwiwa ina hukuncin cire sha'awa da wannan wurin nan ma an samu ittifakin malamai akan a taharimu wa ha'idi idan jima'i ne da ita matan wannan ba saɓani a kai cewa haramun ne in dai ana nufin jima'i da ita ne domin tsakanin cibiya da kuma saman gwiwa ya hada har da al'auranta to idan mutum zai kai ga jima'i da ita ne wannan ittifakan haramun ne tunda tana cikin jinin haila in ka duba littafin almuhalla malamai da yawa littafai da yawa na fikihu in ka duba za ka ga wannan ijma'i din kamar almuhalla na ibnu hazmi mujallar na biyu shafin 220 almugni na ibnu kudama mujallar na farko shafin 386 kitabul majmu al-imam an-nawawi mujallar na biyu shafin 359 almuntaka na al-imam al-baji mujallar na farko shafin 117 Majimu fatawa shekul islam ibnu taimiyya mujallar na 21 shafin 624 da kitabun ma'una a mujallar na farko shafin 184 inda ana nufin jima'i da mace mai haila ta farjinta ta al'auranta to babu shakka wannan haramun ne haramun ne babu saɓani a kai babu saɓani a kai me yasa ba a samu saɓani ba saboda nassin alkur'ani kenan wa yas'alunaka anil mahidi qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yatahurna a suratul baqara aya ta 222 amma malamai suna kebe mutun daya malamai suna kebe mutun daya da mace daya wannan yana cikin littafin kashaful qina babu shakka haramun ne jima'i da mace a cikin jinin haila jima'i da mace a cikin jinin haila haramun ne saboda wannan aya da muka karanta da kuma hadisin nan da muka karanta a bulugun maram isna'u kulla shay'in illa nikah annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku yi dukkan komai ku yi dukkan komai tattare da mace mai haila in banda jima'i illa nikah an nikah da ake faɗi anan ana nufin jima'i ne ba aure ba <clears throat> yana sahihu muslim kitabul haidi babu mubasharatul haidi fawqa al-izar mutum ɗaya wasu malamai suke ganin babu laifi don ya tare da mace tana cikin jinin haila shine ake kira man bihi shabaqul shabaqul da larabci shiddatul gulma ko a ce mar mutum mai shabaq ko ko a ce shiddatul gulma yani talabun nikah da larabci akan ce rajulun shabiqun ko imra'atun shabiqah mutum mai tsananin sha'awa ko ko mace mai tsananin sha'awa akan ce shabiqun in namiji ne ko a ce shabiqatun ko a ce galimun ko gilmun ko miglimun mace kuma akan ce galimatun miglima miglimun da gillimatun wa gillimun da larabci do ana fani haka ko a ce mata imra'atun qa'ira mace mai tsananin sha'awa akwai sharaɗi da malamai suka yi magana akai in ka duba kashaful qina kitabu tahara babul haid wal istihaba wan nifas mujallal na farko shafin 198 idan ya kasance an samu irin wannan namiji wanda ke da tsananin sha'awa to shi malamai suna cewa ba laifi ne gare shi don ya auka wa matarsa a cikin haila ɗin ba bisa la'akari da maslaha wato auka ma a haffo bararai cuta ne guda biyu suka hadu sai mutum ya ɗauki wanda ya fi sauki gare shi me yasa aka sassauta mar bisa la'akari da sharuɗan da suka gindaya na farko shine Allah tan da fi a shahawatuhu bi ma fil farj idan shafa jikin matan ba zai rage mar sha'awan ba shi yasa ake aka aka kira shi shabakun saboda shafa jikin iyalin nasa tana cikin haila ba zai rage mara wannan sha'awa ba ko kuma ita matan ita matan ita ce shabika idan mace tana haila kuma tana da irin wannan musibar sha'awa yanda al'istimta shafa jikinta wannan bai rage mata sha'awa sai an kai ga jima'i da ita to kaga kenan idan aka ɗau matakin da manzon Allah ya bi shine na shafa jikin matarsa a lokacin take al'ada ba a kai ga jima'i da ita ba idan wannan matakin ba zai rage mar sha'awan ba wa ya khafu tashaqquqa unsayayhi illam yata sharadi na biyu shine ya kasance yana tsoron al'auran nasa zai tsage in bai kai ga ah, jima'i da iyalin nasa ba kaga kenan ya kai makura ta wajen tsananin sha'awa wala yajidu ghayra al-ha'id sannan kuma matarsa guda ce gashi kuma tana haila sannan sharadi na gaba bi Allah ya kadira ala muhri mahari hurratin bayi da sadakin da zai auro wata kafin wannan ta gama haila wala samani amatin bayi da kudin da zai sayo baiwa idan ana cinikin su a kasuwa to kaga nan gaba ɗaya ta ko ina ya shiga larura don malamai suka ce shi wannan babu laifi dan ya aukawa matarsa tana haila shi kadai ko ita matan idan tana irin wannan hali ba laifi bane saboda mijinta ya tara da ita a cikin al'ada abin da ya sa malamai suka ce ba laifi ne saboda la'akari da halin da yake ciki an ce za ta kai ga fashewar 'ya'yan marainunsa saboda kawai bai yi jima'i da matan ba ashe kaga ba kowane mutum ne aka mara wannan uzuri ba wanda sha'awarsa ta tsananta yanda ba zai iya haƙuri ba idan ko ce zai haƙurin nan to babu shakka 'ya'yan marainarsa za su fashe saboda tsananin sha'awa domin halittar dan adam daban-daban ce wani Allah ya halicce shi da sha'awa mai tsanani wani kuma sha'awar ba ta da yawa bisa la'akari da haka malamai suka ce shi wannan ba laifi bane saboda ya aikata amma ittifakan an yi ijma'i kan cewa in dai kasan cibi da saman gwiwa na mace mai haila ana la'akari da ah, abubuwa guda biyu na farko jima'i da ita ta al'auranta wannan haramun ne ittifakan saboda ayar suratul baqara da kuma wannan hadisi na bulugul maram isma'u kullu shay'in illa nikah ku aikata dukkan komai da matanku da take haila in banda jima'i sannan akwai hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ataka man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda ya tara da mace tana haila da wanda ya tara da mace ta duburanta yayi liwaɗi da ita da wanda ya tafi gudun boka waɗannan sun kafurce da abin da aka saukarwa annabi muhammad saboda haka laifin yana da girma hadisin yana sunan ibn majah kitabu tahara babu ityanil haid da sunan tirmizi kitabu tahara babu man ma jaa fi karahiyyati ityan al-ha'ib uh, musnad al-imam ahmad da sunan al-imam darimi yana kitabu tahara babu man ata imra'atan fi duburiha hadisin riwayar abu huraira kaga shi ma yana haramta tarawa da mace a lokacin tana haila to anan inda malamai suka yi sabani shine idan mutum ya tara da matarsa tana haila babu larura ba wai yana cikin mutanen da aka yi bayanin uzurinsu ba haka kawai mutum ya tara da matarsa tana haila shin wannan ya shiga babi na alkaba'ir ko kuwa a'a ya aikata laifi mai girman gaske laifuka mafi girma su ake kira alkaba'ir domin la'akari da hadisin abu ɗin nan ƙarshensa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faƙad kafara bima unzila ala muhammad wanda ya tara da mace tana haila da wanda ya tara da mace ta duburanta sun kafir cewa sakon da aka aiko wa manzon Allah kaga wannan ya nuna ba karamin laifi bane al-kaba'ir ne to amma ba a samu ittifaki akan cewa alkaba'ir kabair din bane saboda kalmar faqad kafara bima unzila ala muhammadin malamai suna daukan sa kufrun duna kufrin ba ridda akwai ayyuka waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce in kayi ka kafurce alhali kuma ba ridda ake nufi ba kamar misali fada da musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam yace kafirci ne ko sababul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun zagin musulmi fasikanci ne ya kansa kuma kafirci ne to dan musulmi ya yaki musulmi sai a ce mai ya zama kafiri ba ridda bane wannan shi ake cewa kufrun duna kufrin don haka in mutum ya tara da matarsa tana haila shin yana cikin babi na alkaba'ir ko kuwa a'a ka duba littafin almajimu na al'imamun nawawi da kuma ka shafin ƙina kamar talafu fil hukumi bi kufrihi bi fi ma fa'alahu mustahillan inda mutum zai ce halal ne tarawa da mace a haila ya kafurta ko bai kafurta ba saboda ayar alkur'ani ta ce a nisance su malamai a nan suna cewa laifi ne mai girma babu shakka ka ɗauka baya ma cikin alkaba'ir ka ɗauka baya ma cikin alkaba'ir laifi ne mai girma saboda babu shakka Allah ya haramta sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta cikin hadisai masu yawa kamar misali wannan hadisi na abu huraira faqad kafara bima unzila ala muhammadin wanda ya tara da mace tana haila da wanda ya liwaji da matarsa da wanda ya tafi gun boka sun kafirce shi yasa aka ce zai yi kafara shi yasa aka ce zai yi kafara domin idan yayi kafara wannan kafaran shi zai sassauta mar nauyin zunubinsa a wajen Allah wannan ita ce fahimta guda wannan ita ce fahimtar al'imamu Ahmad zai yi kafara wanda ya tara da matarsa a cikin haila in ka duba littafin al-mughni mujallad na farko shafin 416 da kashaful qina da kitabul insaf da littafin al-mubdi haka nan al-imam shafi'i al-imam shafi'i fahimta biyu ne fahimtarsa ta farko da fahimta ta karshe domin akan samu fatawa kashi biyu daga malami saboda kullum mutum yana ƙara ilimi kullum mutum ƙara ilimi yake za ka samu fatawar malami a da ya ce kaza ba kyau daga baya kuma sai ya ce kazan yana da kyau saboda ya daɗa ƙara ilimi sai kuma ya canza fatawarsa to irin wannan yana faruwa ga waɗanda ke bin fatawar malamai al'imamu shafi'i da eh, waɗa sauran malamai shugabannin masabobi ɗin nan za ka samu fatawoyinsu sukan zo kashi biyu wannan fatawa ta ce a wannan fatawa ta ce a al'imamu shafi'i yana cikin waɗanda a farkon zamaninsa yana cewa idan mutum ya tara da matarsa tana haila to zai yi kafara sannan ita ce fatawarsa ta farko yana cikin kitabul majmu na al nawawi mujalladi na biyu shafin 359 da muknil muhtaj mujallad na farko shafin 110 malamai da dama tun daga tabi'ai kamar al-imam an-nakhai إسحاق بن راهوي سعيد بن جبير الحسن البصري الإمام الأوزائي in ka duba kitabul awsat zaka gani wannan ita ce fahimta ta farko wanda ya tara da matarsa tana haila shi yasa ibnu hajar ya kawo wannan hadisin a cikin bulugul maram wanda ya tara da matarsa tana haila abdullahi ibn abbas ya kawo hadisi an nabi sallallahu alaihi wasallam fil ladhi ya'ti imra'atahu wa hiya ha'ibun qala mai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya tasaddaku bi dinarin zai ba da sadakan sulan zinari daidai da naira 36,804 eh, au nisfi dinarin ko kuwa rabin sulan dinari shine rabin wannan kudin hadisin al'imam abu dawud da kuma sauran littafan suna da muka yi bayani a kai to abin da ke faruwa shine ba duka malamai ne suka yarda hadisin ya inganta ba an samu sabani a kai kuma dama ana gina hukunci ne akan ingancin hadisi matukar hadisi bai inganta ba ba a gina hukunci a kansa wasu malamai suna ganin wannan hadisi na abdullahi bin abbas bai inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba don haka yasa in ka duba littafai ba za ka gani ba littafan fikihu na mazhabobin da wato su yarda da hadisin ba saboda me ba wai hadisin bai iso gare su ba ya iso gare su amma hadisin ba su dauke shi ya inganta ba in ka duba littafin ibn munzir al-awsat Kitabu awsat fi sunan wal ijma'i wal ikhtilaf kitabut taharatil abdan was siyam hadisin 774 ibn al-munzir yana cewa li anna al sabata wajaba at-taslimu lahu in dai labari ya tabbata to duniyar musulunci kowane malamin sunna yana mika wuya gare shi duk wani malamin sunna idan aka ce ga hadisi ya inganta daga manzon Allah basa jayayya imamu malik al'imamu shafi al'imamu ahmad bin hanbala al'imamu abu hanifa duk wani malami da ka sani babu malamin da yake jayayya da hadisi ingantacce na manzon Allah inda ake samun sabani shine wannan malamin ya yarda hadisin ya inganta wannan kuma shi bai yarda hadisin ya inganta ba kuma dama ana gina hukunci ne akan hadisin da ya inganta shine ibn munzir yace wa illam ah, yasbutul khabaru idan labari kuwa bai tabbata ba yana magana ne akan hukunci akan hadisin Abdullah bin Abbas mutum zai yi sadaka da sulan zinari ko rabin sulan zinari saboda ya tara da matarsa tana haila sai ya ce wala ahsabuhu yasbutu ibn al-munzir ya ce ni bani tamanin hadisin ya tabbata al-imam an-nawawi shi ma haka a littafin sa al-majmu' kitab at-tahara waqul ha'id mujallad nabi shafi'in 260 yace wa qad qala shafi'i fi ahkam al-qur'an haza hadithun la subutu mithluhu al-imam shafi'i daga baya yana cewa hadisin nan bai tabbata ba wa qad jama'a bai haƙi turuqahu wa bayyana da'faha bayanan shafi'i al-imam an-nawawi yace al-imam al ya rubuta wani littafi wanda ya tattaro isnadin wannan hadisi na Abdullah bin Abbas wa huwa imamun hafizun muttafaqun ala itqalihi wa tahqiqihi al'imamul bai al kuwa sanannen malami ne ta wajen ilimin hadisi ya tattaro riwayoyin hadisin abdullahi bin abbas a ƙarshe yana cewa innahu ah, la yalzamuhu shay'un babu abin da ke lizintar mutum saboda ya tara da matarsa tana al'ada kaga manyan masanan ilimin hadisi kamar al-imam al-bahaki ya ce hadisin bai inganta ba kamar misali al-imam an-nawawi ya ce hadisin bai inganta ba kamar misali al-imam shafi'i duk da cewa ba fage bin hanbal tambaya ga wani ga wani hadisi me kuke gani ya inganta ko bai inganta ba idan aka ce bai inganta ba sai ya dora hukunci in ya inganta sai ya gina hukunci saboda haka al-Imam Shafi'i shi ma yana cewa hada hadithu la yathbutu misluhu wannan hadisi irin sama bai tabbata ba ba ma shi ba mai kama da shi ma bai tabbata ba don haka waɗannan manyan malamai suna ganin hadisin bai inganta ba amma in ka dawo ga kuma wasu malaman hadisin kamar misali al-Imam Ahmad bin Hanbal yace hadisin laisa bihi ba'sun babu laifi game da shi hadisin Abdullahi bin Abbas da yake maganan za a yi kafara kamar yadda ya zo cikin littafin al-Mughni mujallal na farko shafin 417 haka nan al-Imam al-Hakim shi ma masanin ilimin hadisi ne yace sahihul isnadi hadisin Abdullah bin Abbas isnadin sa ya inganta a cikin littafin al-Mustadrak mujallar na farko shafin 417 haka nan muhammad nasiruddin al-albani ya ce wa hada sanadun sahihun ka duba irwa'ul galil mujallar na farko shafin 218 kafin ma albanin akwai manyan masanan ilimin hadisi kamar ibn hajar mai littafin bulugul maram a littafin sa at-talkhisul habir a mujallar na farko shafin 166 ibn hajar yace wa qad an'ana ibn al-qattan al fi tashih hadha hadith ibn al-qattan zurfin nazari game da hadisin Abdullah bin Abbas ya hukunta hadisin ya inganta wal jawabu an turuqil ta'ani fihi bima yuraji'u min wa aqarra ibn daqiq al-eid tashih ibn al-qattan wa qawwahu fi al wa huwa sawab ibn ya tabbatar da hadisin ya inganta inji ibn hajar yace kuma wannan shine hukunci da yake gaskiya game da wannan hadisin wato hukuncin da yake gaskiya game da hadisin Abdullah bin Abbas shine hadisin nan ya tabbata daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yace wa fi zalika ma yaruddu ala nawawi fi da'awahu fi kitabihi Sharh al-Muhazzab wa at-Tanqih wa al-Khulasa أن الأئمة كلهم خالفوا الحكم في ibn hajar ya ce don haka wannan martani ne ga al'imamun nawawi kamar yadda ya faɗa a littafansa littafinsa da ake cewa sharhul muhazzab shine al-majmu da littafinsa at-tanqih da littafinsa al kulasa al nawawi yana cewa masanan ilimin hadisi sun ki aiki da wannan hadisin al ibn hajar yace wannan martani ne gare shi ka duba nailul awtar littafin al shaukani abwabul haidi wal istihaba babu kaffarati man ata haiban mujallal na farko shafin 346 wato al shaukani ya kirga waɗanda suka ce hadisin nan ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fitattun malaman hadisi na zamani su ma haka kamar misali Ahmad Shakir a ta'alikin da ya yi nanu Tirmidhi a mujallal na farko shafin 253 a nan fahimta ta farko ita ce za a yi kafara wannan fahimta ita ce take yarda da cewa hadisin nan ya tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam